Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Bande Banda comme Kamani kan banda kowa, ka kadar ce a raina, kaunar kini ce yabawa. bawa da komi, kamani kan banda kowa, ka kadar ce a raina, kaunar kini ce yabawa. bawa da kome, kamani kan banda kowa, ka kadar ce a raina, Fatima ta Fatima ta. Hey. Masoyiya ke nake kira. ki bani sauyin ta tafiya masoyina kai nake kira ka bani sauyin ta tafiya da zaki ce sokin hana mini a rayuwa ta zanyi ta wahala daure ko ɗan kaɗan kisan mini farin ciki zan yi in ta walwala kina gani mai kyau da tafiya hasken ki ya zarce na fitila cikin gidana ki zan aje in aje in kula ka ba ka wahala Ladies and gentlemen, vous êtes sur la main de Vente TV, vous êtes sur le studio Kalangu, vous le savez déjà. Une émission sur laquelle les jeunes se brutalisent dans le but c'est ce qu'on appelle la baraque. Vous êtes connectés un peu partout au Niger. Merci et bienvenue sur l'émission Tout Fada. Cette rubrique qui parle de l'art et de ceux qui le pratiquent. Alors aujourd'hui, sur cette émission, on parle de Soyeya. Vous êtes amoureux, vous êtes faites partie euh, n'est-ce ces âmes sensibles. Aujourd'hui, nous allons vous faire plaisir. J'ai chanté pour elle, hein. j'espère aussi que vous allez faire de même. En partant déjà de cette rubrique, vous allez aussi réunir les conditions pour chanter pour elle. Eh, madame, si il est à vos côtés et présentement, il regarde l'émission, chopez-le, amenez-le à chanter comme nous. Je suis avec un artiste nigérien, il s'appelle Moussa Yaro, il cartonne comme pas possible, j'avais vu ses exploits. Récemment, il était en concert, c'était un CCOG rempli, plein à craquer, il a assuré comme pas possible. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste tout ce que vous voulez savoir sur Moussa Yaro, c'est tout de suite et maintenant. Abotina, je te souhaite la bienvenue. Merci Dondi. Tu es chez toi Oui, chez moi. Super. Alors Moussa Yaro, qui est Moussa Yaro Les ils ont envie de savoir. Ils ont envie de te découvrir sur cette émission. Moussa Yaro, musa yaro dan nijar ne haifafen nijar daga uwa har uba sannan kuma ni dan yamai ne don ka ina zaune a kasar nijar kuma ni mawaki ne ta fannin dandalin soyayya dan saboda duk wanda ka ga mawaki ya tashi rap rap rap rap sai na ce to me yasa mu ba za mu dauki kote dan saboda ai akwai dandalin nan ma ne ya fara shi labari dan me na ba mu nan ya fara eh. amma gaba ɗaya sai kaga abin ya sai an sai ku kun ka ce ku ba ku yarda wannan a wannan kuma kuna yi yadda ya kamata yau in ka duba jen babu jen guda cikin jonas suke mu da hidda tsohi waɗanda suka huce mitu da sauransu hmm. babu jenan guda wanda zaka ce yana da vincent kan wanda yau cikin dandali za a kiran shi a ce artiste international. Déjà, tu fais notre fierté. Nous sommes trop fiers de toi. Et c'est pour ça qu'on t'a sollicité. Parce qu'on fait aussi avec euh, Le besoin, on fait avec les artistes qui veulent aussi faire grimper ce pays. On donne aussi la visibilité à ceux qui sont un peu dans l'ombre, ok Pour permettre à toutes ces jeunesse qui kiffent cette, radio, et euh, cette, euh, cette émission à travers les radios partenaires du studio Kalangu dans ce 100 yo naka ba ga biskan ya ne eh. wannan muna son shi shekara ne Moussa Boubé Moussa Haruna. Okay. Donc, en le 10 5 1995 ko 1995 voilà ina ce ko ko Musa yaro ga mun yawa aka ce in kana so ka ɗaukaka in kana so ka kai inda kake so eh. to ka mai da kanka ƙasa ah. Musa ne amma yaro ah, yaro na duk artist na nigeria ni yaron su ne ah, kai ba wancan ba a ce wani oh, abun gane abu kai ka ka yarda da kai yaro ne kana so kai girma ina so kuma in kai gaci kuma abin da muke ni ba ina yi bane a ah, ina yi ne dan kishi dan saboda yau babu artist nijeriya wanda za a ce ma dandali yake yi dandali 100% wanda Hausa ce yake yi wanda za a kiran shi a ce international ne nigeria to ni wannan rap shine ke gare ni don ka ina ya ce ma kishi kishi ne san cikin harka ah, kishi kiku kuma kishin kasa shi ne ya sa musu yaro yana yi kan dandalin soyayya kun muna so abun da ka ce mu ma muna sauraron dandali eh kaji abun da nayi yanzu na in oh, ban na sauraron dandali eh ina yi wannan in kana so ma sai in do maka wa'ansu abubuwa da kama mance bar ma in ma fati wa abunga Eh, eh, Fati Fati yana manki Fati Zota Fati kizona <laughs> Fati Tu vois un peu Ça veut dire que nous nous kiffons. La musique, eh ben, on kiffe toute la musique si tu veux. On aime tout ce qui est musique et on kiffe la musique mondiale. Alors Moussa on va parler un peu de tes débuts, de quand est-ce que tu as commencé véritablement la musique. Yauchene Kahara. dandali menene ya kawo ka cikin dandali eto eh don di ni danseur ne da harko da harko kai danseur ne danseur ne rawa nake yi donc na fara rawa tun 2012 rawa biskan mi biskan dandali su wako kan dandali soya no no ni danseur ne ina danseur ne da ina rawa kope de kale dandali duka ina yi traditionnel ina da ma group tun école da na fara zan jima amma 2012 na fara wani group da ake cewa ma farin wata farin wata na san farin wata tu peux faire un truc déjà de farin wata une chanson de farin wata ga birni birni mu Ah. c'est ça je me rappelle très bien de cette formation donc tu as commencé par la danse da kin ka fara da dance in sai ya baya donc da na fara manager kina ah, comment tun bai zama manager na ba parle yace mai Musa har ka gana ga kana son ta don saboda lokacin nan duk wani konkur da aka aza inda na rawa ne amma ta fannin dandali wani moto wani abu duka alhamdulillahi ni nake shi don saboda Allah ya min farin jini na mutane waɗanda nake respect in ana suna zakwa su su tenir kina da sauransu ya ce min abin da muke yi in muna so mu kai ga gaci akwai waɗanda ku biyan su kai irin su dondi mm. ba su kwa samariya za su kalle ka amma idan kana yi ina zo samariya ha to shi ce <laughs> a travers uh, le youtube tele kana passe normal mutane eh, suna ganin ka eh, eh, yace min menene zai sa menene zai hana ba za mu gwada waka ba ce mai nono sai paluta mun kai mun kai mun kai depuis 2012 sai 2018 ina rawa ah. sai 2018 haka aka 2018 muka je wajen wani concert da aka kawo baki kwa eh. muka je yan nigeria wala eh. sai da trip komsa dai aka nuna mana cewa mu sai mun biya da sauransu eh, waye wannan ya yi maka wala shi ya yi ma ciwo baran ah. nan bai kwanta bai ce ah, wallahi ya ce wallahi sai mun yi ko kana so ko baka so kun kai mun gani mun gode na ce mai to ba matsala na ce eh. amma kai zaka zama manaja na daga nan ya zama manaja na ce kai zaka zama manaja ina ce manaja ke eh, an za yana nan manaja yana nan to shi ce nan an an jima kadan eh. za mu samu shi kamar misali gobe dimash za mu mu kawo shi na kai kamata gani ya yi mun raconte histoire ya an kai yanzu ka yarda da kanka ina fara ganin wani ya ne za ka yi ka gai magana na karshe tun uh, ka ga ma jen da suke kallon mu su ma su yarda da kansu que tout est possible qu'on peut euh, changer les choses abin da nake so <clears throat> mutum bai wadda Allah ya baka yanzu ni waka nake ta dandali mm. sai in ce a dole sai wakan larabci zan yi a Allah bai bani wannan baiwa ta wakan larabci ba mm. duk abin da muke Niger ne muke ma in waka hausa kake zabarmanci hillanci buzanci duka komi kake yi nijar kake ma kenan baiwar da Allah ya baka ka te ka hiddo ta ka yi ta kuma waɗanda ke zagin mu mu yan dandali da turkom sa muna jin su mu Allah muka ce kuma mu Nijar muke nan ga ma aiki abinda nake so to wala ba babu iya rap kin bane a'a amma Nijar ma akwai Hausawa ayi to muna so mu ba su hakkin su ne eh, eh